Don bitar ayyukansu a yankin Afirka ta yamma da kuma Afirka ta tsakiya. Makasudun wannan taron dai shine nazarin hanyoyin ƙarfafa hulɗa tsakanin hukumomin hana ƙauri na ƙasashen yankunan guda biyu ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na zamani musamman na intanet da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tunkara ƙalubalen da aikin nasu ke fuskanta musamman masu nasaba da aikata muggan laifuka. da suka haɗar da ta'addanci da ke barazana ga ƙoƙari da suke na bunƙasa tattalin arzikin su. Jami'an hukumar hana fasakauri da ƙwararru a fannin zirga-zirgar al'umma da dukiyoyinsu ta ƙasa da ƙasa da shugabannin ƙungiyoyin 'yan kasuwa da na masu fito kimanin ɗari ne daga ƙasashen Afirka ta yamma da kuma Afirka ta tsakiya ke halartar wannan taro. Kanin labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama tsaf sannan ku biyo mu sannu a hankali har izuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji cikakkun abubuwan da aka tattauna a wannan taro sannan kuma ku ji irin manya-manyan batutuwan da za a mayar da hankali yayin da waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda za su taimaki al'ummatan afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya musamman akan abun da ya shafi zirga-zirga a tsakaninsu da kuma yadda za a magance matsalar ta'addanci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 Jami'an kwastam da ƙwararru a fannin zirga-zirgar jama'a da dukiyoyinsu na ƙasa da ƙasa da shugabannin ƙungiyoyin 'yan kasuwa da ma masu fiton kaya kimanin ɗari ne da ƙasashen Afirka ta yamma da kuma Afirka ta tsakiya ke halartar wannan taro na birnin Yamai wanda hukumar kwastam ta duniya ta shirya domin bitar yadda tsare-tsaren ayyukan kwastam ke gudana a waɗannan yankuna guda biyu na Afirka da kuma ƙoƙarin da suke yi na haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen gudanar da tsarin aiki na bai ɗaya da kuma iya kalubalantar jerin matsalolin da suke fuskanta a cikin aikinsu musamman ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na zamani kamar da yadda kanal rabi'u guzaye babban jami'in kwastam na ƙasar nijar kana ɗaya daga cikin jagororin taron ya bayyana wa manema labarai bayan buɗe taron kun san tsari na duwan yanzu sabon tsari ne wanda yake so ƙasashe duka a hannu guda bisa ga tahiyar da tsarin duwan fanni da yawa da yawa saboda yanzu kun san zamanin da muke ciki zamani ne wanda ake aiki sosai da na'ura yanar gizo kenan akwai abubuwa hulɗa da yawa waɗanda muke yi wanda daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa na to shine ake taruwa tsakanin afirka ta yamma da afirka central saboda mu tattauna mu gani wace hanya ce ya kamata mu ɗoka saboda ƙasashe kasashenmu kasuwancinmu duka a samu a samu ci gaba. Batun yaƙi da ta'addanci da sauran masu aikata muggan ayyuka na ƙasa da ƙasa na daga cikin mahimman batutuwan da wannan taron kwastam zai duba. Malam Ibrahim Injoya Injimolu ɗan ƙasar Kamaru shine darakatan babban ofishin kwastam na haɗin gwiwan ƙasashen yankin Afirka ta tsakiya. Ya ce kun san aikin ma'aikatar kwastam shine kula da kasuwancin ƙasa da ƙasa ta da jama'a da dukiyoyinsu za su iya kai kawo ba tare da wata matsala ba. Amma kuma 'yan ta'adda za su yi amfani da wannan hanya ta shigo da hajoji da sauran kayayyakin amfanin al'umma domin shigo da wasu kayayyakin waɗanda za su yi amfani da su wajen wajen kera ababai masu fashewa wajen tayar da zaune tsaye a cikin ƙasa. To amma idan hukumomin kwastam na yankin Afirka ta yamma da takwarorinsu na yankin Afirka ta tsakiya suka yi tsari na yin aiki tare wannan zai ba su damar gurguntar da ayyukan 'yan ta'adda da ma yiwuwar iya karya masa lago baki daya. Falan Shehu Tambiano babban sakataren kungiyar 'yan kasuwar Nijar masu shigo da kada tare ya bayyana abin da suke jira daga wannan taro na kwastam. Eh, na farko shine sarki kikin taya bai kamata a ce mali an yi awo kaya ishika dari burkina a ishe ishika dari da hamsin ko nijar a ishe ishika dari biyu muna so ne su yi armonise su sare bai daya su yi nazari nazari mai kyau wanda muna iya mu yi kasuwanci ko ko mu mu kikin afirka ta yamma da afirka ta tsakiya a yi wadda kasuwanci zai ci gaba. Za a dai share kwanaki uku ana gudanar da wannan taro wanda ƙarshe zai fitar da jerin sharawari da kuma yin gyare-gyare ga waɗansu tsare-tsare da hukumomin kwastam na ƙasashen Afirka suka bi jiru to Dalla, muna fata wannan taro da ake gudanarwa na jami'an kwastam na kasashen Afirka ta yamma da kuma Afirka ta tsakiya wanda za a yi kwana uku ana gudanarwa a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya ya sa manufofin wannan taro su tabbata kuma a ci gaba da wato aiwatar da manufofin taron muna kuma fata Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo haɗin kai tsakanin ƙasashen Afirka ma gaba ɗaya musamman Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya wanda suka gudanar da wannan taro a birnin Yamai domin duba wato yin bita akan ayyukansu wanda ya shafi wato Duwan. Kamar yadda kuka sani makasudin wannan taron dai shine nazarin hanyoyin ƙarfafa hulɗa tsakanin hukumomin hana fasakori na ƙasashen yankunan biyu. ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na zamani musamman na intanet da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen tunkara ƙalubalen da aikin nasu ke fuskanta musamman masu nasaba da aikata muggan laifuka da suka haɗar da ta'addanci da ke barazana ga ƙoƙarin da suke na bunƙasa tattalin arzikin ƙasashensu. jami'an hana fasakwauri wato custom ko kuma kace duwan da ƙwararru a fannin zirga-zirgar al'umma da dukiyoyinsu ta ƙasa da ƙasa da shugabannin ƙungiyoyin 'yan kasuwa da na masu fito kimanin ɗari ne da ƙasashen afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya ke halartar wannan taro hukumar hana fasa ƙauri ta duniya ce dai ta shirya taron ta shirya shi ne a birnin yamai na jamhuriyar nijar da nufin ba da ƙarfi da ƙarfi da nufin haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen gudanar da tsarin aiki na bai ɗaya da ƙalubalantar jerin matsalolin da suke fuskanta wato batun yaƙi da ta'addanci da sauran masu aikata muggan laifuka na ƙasa da ƙasa na daga cikin muhimman batutuwan da wannan taron zai mayar da hankali a kai shugabannin ƙungiyoyin manyan 'yan kasuwa da dama ne suka halarci bikin buɗe wannan taro wanda za a kwashe kwanaki uku ana gudanarwa a ƙarshen taron dai za a fitar da jerin shawarwari da kuma gyaran wasu tsare-tsare da hukumomin hana fasakawari na kasashen afirka suka bijiro da su wajen inganta aikinsu da mu'amalarsu ta da za su fi taimakawa wajen samar da wato wajen samarwa su kudin shiga da bunƙasa tattalin arzikinsu to masu sauraron mu a takaice wannan shine abubuwan da aka tattauna a wannan taro da aka gudanar a birnin yamai na jamhuriyar Nijar muna fata Allah madaukin sarki ya sa ai wannan taro lafiya kuma gama lafiya Mun gode da ziyartar shamu mai albarka, sahihiya Hausa TV haka zalika. Muna dakon jiran ra'ayoyinku a ɓangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka bisalam.